لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 25 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1438 kuma ranar 25 ga watan 12 shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi darasi na 13 a cikin karatunmu na bidayatul mustahid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alayh za mu tashi tawqitu muddati muddati al-mashi ala al-khuffayn ko amma kafin mu tashi wannan mas'ala ba take ce mas'ala ta biyar cikin masail din mu guda bakwai ko takwas bakwai akwai bahar da muka nema menene mawdu'in bahar din al-masu ala al-jawrabayn khulasa to sun lama mu shi karanta mana khulasa abinda ka rubuta binciko na bahar
البسط عن الجوابين قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله ما معنى لما كثرت الأسئلة حول هذه المسألة يعني المس على الجوابين دعت إلي الحاجة في wane ne an mu'allif da ai sai ka faɗe shi jamaluddin al-qasim abinda muka neme shi yayi yayi talhisin littafin al-masu ala al-jawrabain na al-imam jamaluddin al-qasim na'am shafi no a cikin shafi no kai shi a da yawa wannan ya fitar ya fitar sai eh na sani ai kawai sai ka a to to shikenan to kai bismillah fadlan
قال المؤلف رحمه الله إن هذه المسألة المشهورة هي مسألة منصوص عليها الأحاديث المأثورة وهي مز- وهي مذهب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين وأهل الحديث وقال وهي مسألة فقهية وهذه المسألة أصلها في كتاب ال- في كتاب الكريم إما عموم المسح إما في عموم في عموم في عموم المسح في آية الوضوء الذي سنده قراءة قراءة الجر وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إذا كان عليها شيء من التساخي على الراجح من قول العلماء أو المسح عليها مباشرة على الرأي- على الرأي المرجوح wato yana nuna cewa yana tasirin matsalar akan dalili na alkur'ani cewa kira aljarra ta wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum akwai fuska biyu ta malamai fuska ɗaya shine wamsahu bi arjulikum ayi ku shafa akan kafafunku idan akwai abin da ya zamanto yayi ya zamanto ha'il at-tasahin sune abubuwan da suke wato masu kauri da suka rufa kafa ko kuma wannan shine alqaulur rajih cewa wannan kira'ar an ɗauke ta akan cewa tansis ne akan masu alal hukumi ko kuma alal ƙaunin marjo wamsahu ala arjulikum ku shafa kafafunku idan babu ko da babu wato a shamaki ko da babu alhuk a tasahin ɗin wanda yake wannan marjohi ne tunda ya ci karo da hadisai na'am ballantana kuma akwai a ita kan a wannan dai wajihi guda biyu ya ambata amma akwai alwajhu thalith kamar yadda kuka sani ko kan cewa a dauki almasu alal a dauki jarra dinnan alal mujawara cewa ai waghsilu ru'u- a- a- a- a- wamsahu bi ru'usikum waghsilu arjulakum amma sai aka yi masa jarra lil mujawara saboda makwabtaka da yi da almajru na'am saboda kaga wannan fuska da kuke yi ci gaba na'am أما في قراءة النسخ فمسألة المسح على الجوربين مأخوذة من عمومات أخرى مثل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه Mm.
الأحاديث المرفوعة في مسح على الجوربين saboda shi dai to yake nuna ce wannan matsalar ta koma wace fuska tana da asali a cikin alkur'ani ko dai mansusan alaiha a ayatul wudu ko kuma ma'khudatu min al-umumat duk inda annabi Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani wa ma atakum duk inda yace abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu to hujja ne akan masu alal kufai shine daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine masu alal jawrabai na'am
أورد المؤلف في هذه في هذه الرسالة ثلاثة أحاديث المرفوعة الأول الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور- عن راشد بن سعد عن عن ثوبان قال بعثنا فعاد النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البر فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البر فأمرهم أن أن يمسحوا على العصائب والتساقيم رواه أبو داود أن يمسحوا على على العصائب والتساقيم العصائب جمع عصابة تو إني كافئي كاي تفسير يا ممكن تو تو تفضل تفضل قال المؤلف رحمه الله يستفاد يستفاد من عموم هذه الحدا- الحديث جواز جواز المسح على الكعبين لأن لفظ التساخن وكل ما يس- يسخن الإنسان به قدمه من كف أو جوز وغيره كما قال العلامة ابن الأثير في النهاية.
to kun ji tafsirin at-tasakhin at-tasakhin daga suhna duk abin da zai dumama kafa wanda zai mutum zai rufe kafarsa da shi Eh, ah, na suf shine gashin akuya Eh, ah, wa wa ghairihi da waninsa ko an ko khuf saboda haka kaga wannan lafazin bai yi tafsisi akan hufi ba yace at-tasakhin duk abin da suke dumama kafa saboda haka kaga aljawrabain sun shiga ciki na'am الحديث الثاني الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن مزيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث الثالث قال ابن ماجه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور وبشر بن ادم حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن ان عرزب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين الشبهه من العلماء من حاول تبعيض هذا الحديث بشبهة من الشبهات فالإمام أحمد حديث رحمه الله وإن كان يرى جواز المسح على الجوربين فقد حكم على حديث ثوبان بالانقطاع وقال راشد ابن سعد لم يسمع من ثوبان وعارض هذا القول الإمام البخاري وقال قد قد سمع منه وراشد شهد سبعين مع معاوية سبعين.
نعم ستين مع معاوية رضي الله عنه سنة ست وثلاثون وثوبان مات سنة خمس وأربع وخمسون وعلى هذا لا مانع لإمكان الجماعة بينهما لإمكان اللقاء بينهما
To, duk da yake dai bukari ne ya faɗa amma kusan mataban shi imam ahmad sai an samu hukuncin sa imkanul liqa bai wadatar ba
هذا على مسلم إمام مسلم وأما حديث المغيرة فقال عبد الرحمن بن مهدي لا يحدثني rushdin بشيء.
ibn sa'ad rushdin ibn sa'ad kace ko da sunan
راشد rashid ibn sa'ad na'am وأما حديث المغيرة بن شعبة فكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به كأنه رآه شابا لأن المعروف من مغيرة هو المسح على الخفين ولم يرى ولم يرى ولم و- ولم يروي عن مغيرة هذا ولم يروى.
الحديث. نعم ولم يروى عن مغيرة هذا الحديث إلا هزيل بن شرحبيل ولم yarwi eh to نعم ولم يروي عن- ولم يروي عن المغير بن شعبة بهذا بهذا إلا الهذيل بن شرحبيل الأودي ووافقه ابن مهدي ووافق ووافق ابن مهدي على هذا كثير من العلماء منهم الإمام- منهم إمام النسائي والبيهقي وغيرهم وأما وكيع بن الجراح فقد كان يحدث به حتى قال ابن القيم أن رواية أصحاب أصحاب المغيرة عن المغيرة في هذه الح- في هذه الحديث المسح على الخفين لا تن- لا تنفي صحة رواية هزيل عن المسح على الجوربين فهذه واقعة وهذه واقعة يعني ليس شيء منها مخالفا للآخر حتى يعد شاذا وما حديث وما حديث أبي موسى الأشعري فقد أعلت بعلتين أولهما ضعف ضعف إمام أحمد عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني وسكت عنه البخاري لكن ذكره ابن حبان في الثقات أن التابع الثانية أن التابعي راوي الحديث عن أبي موسى هو الضحاك بن عثمان بن عرزة لم يسمع من أبي موسى كما قاله أبو حاتم قال الإمام البخاري بل سمع منه وهناك شبهات أخرى مثل أنه مخص أن هذا المس مخصص بوقت البرد أو أنه يريد بالجوربين منعقلين وغيره وكل هذا دعوات ليست مطمئن ليست مس- مسندة إلى دليل تطمئن إليه النفوس من روى ال- من- من روي عنه المس على الجوربين من الصحابة أورد المؤلف عدة ستة عشر أصحاب 16 to na yi kuskure da nace 18 to ina ganin wannan ya isa a batun hadith din wannan batun mafaqin ilal ne to hagi- a- a- akwai rigima kan hadith hadithin mukira ta bin shuba al-mashhur a cikin sahihain shine wa masaha alal alal kuffain to amma a wannan riwayar kuma wadan sun ce ma'alula amma wannan Rashid ibn Sa'ad Bukhari yayi nassi kamar kan cewa sami'a min thawban saboda haka wannan isnadin ya inganta ya isa ya zamanto hujja a an aka same shi jazakallahu khairan barakallahu fi Allah sati mai zuwa insha Allah zamu jina a zamu jina malam Mustafa a kafin mu kare batun araya tambayar batun araya tambayar ka cewa za a iya saya za a iya yi dan a sayar wannan kaulan kuma kaulan suke a masabar Shafi'i da masabar Ahmad a cewar waɗansu abinda suka fi rinjayarwa wanda yake almasaba a masabar imam ahmad idan waɗanda za su idan mutum ya ci inda haka aka yi tausis a kai kuma ka'idar ta ce ma ubi halil haja a taƙaddaro bi ƙadar ma ubi halil haja la yuta jawaz ba ila rai abinda aka bayar da izini a yi shi saboda bukata to ba za a yi tare shi zuwa ga wani ba tunda an ce ya akuluha akluha ahluha rubaban mutanen wato wanda aka ba mu a raya din su ci yana rutsaf haka ba za a siyar ba ga wanda yake ba ci zai yi ba saboda haka ai ciniki da shi ba zai halatta ba waɗansu kuma suka ce alƙawlu thani a mazhabar imam ahmad da imam mazhabar imam shafi'i ya halatta sawa'un a sayar da ita ga mai ka- ga mai bukata ko a sayar da ita ga gani saboda haka za a iya ciniki da araya ya ta cin da wannan mai gudanar na hamsin da aure saboda hadisin abi huraira itlaqi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa kan araya khamsata awsik aw duna khamsata awsik to wannan mutlaq din itlaqin da yayi sai suka ce sai mu dauke shi hujja amma ka san wanda suke hamlul mutlaq ala al muqayyad za su ce ai sai a kayyade shi da wancan hadisan da aka kayyade mahallin haja Eh, ah, kuma in mutum ya tsaya ya duba ya ga kan cewar a in ya tsaya ya duba ya ga kan cewar tausis a kan hajar mutane bukatar mutane ya sa kan cewa a buɗe kofar zai sa shi wannan hannun da aka hana na muzabana ba zai yi ma'ana ba sai a rusa shi yanzu hamsu da ausik ba kaɗan ba ne amma kuma kamar yadda ake cewa in aka cewa in aka ce ana magana hamsu da ausik yanzu mutum ya- wani iyali wani mutum ne zai sa hamsu da ausik da mutum ya magana ce ko duk yawan gidansa a ce ya sai kuma rutab ne rutab an san a a lalacewa zai lalacewa ne saboda haka a kaunin da zai nuna kan cewa wannan kaidi ne da ya fita makharajin galib yana da karfi da maka wato an faɗa ne saboda galiban abinda ya sa su kan sayar da araya ɗin don su ce abin nuna kan cewa sai sun ci gaba ki ɗaya ba saboda haka wannan haraja maharajar gani don haka duk abin da yake zai yi a duk abin da yake za a yi don a yi amfana da shi saboda bukata wajen sayarwa ɗin a wannan zai zama doyar da nuna kowace ne amma shi imam malik shi wajen araya a wajen sa ya ya takura kamar yadda muka ambata a cikin alkafi kuka gani shi al'araya a wajensa ta keɓanta da hiba ne kyauta kuma kyautar in aka tashi sayar da ita a sayar da ita ga wanda ya bayar ita ce kawai a raya a wajensa ba za a sayar ma wani ba yanzu idan kamar a ce ina da gona na baka wannan a raya ɗin, to ba za ka je ka samu wani ka ce za ka sayar masa ba sai dai kawai saboda shi saboda takurar da zai shiga na kullum kana shiga kana yanka ka ci sai ce to kawai ka sayar mun barin barin siya daga wajenka sai wannan da na baka kawo min tamuru sai na ajiye shi a waje maimakon ka zo ka ta shiga bari in saya kai bari in baka ta mun taimakon wannan an fahimta wata kana da gonarka sai ka ce ga wannan dabinan da ya nuna na baka itacen nan guda uku To, wannan ita ce a raya na baka a rayar wannan dabinan guda itacen wannan dabinan guda uku to kuma lokaci yana cikin lambunsa shi da iyalinsa tunda an bashi zai zo ya a wanda aka bama zai zo ya ce zai yanka gida ya je ci tunda ba zai ce zai yanke ga baki ɗaya ba da in yanke ga baki ɗaya din ba zai ci abin rufa in yana jiki zai ɗauki lokaci yana cin sa to idan ya idan shi wanda yake mai gona mai lambun ya ga akwai takura kullum yana shiga tunda zai iya ɗaukar lokaci to sai ya ce maimakon haka tunda na yi maka wannan kyautar a iyakan abin da ya saura da binan nan nawa ne sai a kira wani mai hars mai kardado sai ce ga abin da ya saura ya ce to shi kenan kwano 300 ne ba a kwano 200 ne a wannan zai yi kwano 200 na dabino ga kwano 200 na dabino je ta gidanka ka zauna ka sake zuwa to wannan ita ce sura araya a wajen malika kawai ita ce kaɗai sura araya shi wanda ya bayar ya sayar masa a ya sayi abin da ya bayar ya sayi abin da ya bayar to wanda yake akan wannan sura shine za a samu abin da marwan ya kawo na iran akan cewa mutum bai koma akan kyautarsa ba da tamar eh shi inda ai ana maganar saya da tamar ne duk ai shi yasa ake maganar muzabana an saya da kuɗi ai ba su da wani kai amma in saya ne da tamar to abu za a ce wannan al'aidu fi hibati wanda ya kyauta ya koma kan kyautarsa a zahir bai koma mutum da sayayi sayayi sai dai kawai a sababin hadith din na kisa sayyidina umar yani akwai iskal a ciki tunda sayyidina umar da ya bayar ne ya ba da dokinsa ne fi sabilillah sannan sai ya saye shi to amma wannan daban ne da wannan inda surar na sayyidina Umar waqfi ne inda mutum in ya bayar da doki fi sabilillahi yayi waqfin sa to al-mawquf kuwa ba a sayan sa ya dawo ma wanda ya waqfin sa ba zai saya ya dawo ya mallake shi abinda mutum ya bayar da shi waqfi ba zai dawo ya mallake shi
idan mutum ba za su dawo mulkinsa ba sawa'un sai ko ta kowace fuska ba sai dai kawai ta fuska ɗaya ta gadi
sai ta fuska ɗaya sai ta fuska haka ne idan mutum idan mutum idan mutum to gaskiya ne akwai wannan iskal din akwai wannan iskal din amma wannan ba amma wannan ba ya zama to maksus bane da da waqfi ko ka mutlaqan sadaka ne a idan wakafi ne tsaban sai idan shi yana daga cikin ahalul wakaf idan ya zama to shi ya cancance ci daga cikin wakafin eh dan mutum zai iya zai iya yin wakafi ya zama yana daga cikin masu istifada daga cikin wakafi eh amma idan ya fitar da shi ne lillah ba zai dawo ba zai dawo masa ko ya talauci na'am in yayi taksis cewa da shi a ciki zai iya amfana da shi gare shi amma in ya fitar da shi ne lillah ba zai amfana da wannan wakafin ba kan wakala ta kuma zakka mutum ya fitar da zakka hatsi ya yi noma ta shekara ya fitar wa makwabta shi a makwabtan wani modanci ne ya ajiye yana na arambo kuma kafin shekara sai sai ya zama to ya ce mabukaci masa, shi kuma ya zama mabukaci Mm.
wancan ɗin zai iya dawo masa da wannan ko kuma in ya bashi ta fuskar kyauta zuwar take ko ya bashi ta fuskar kyauta na idan ya san ta bi ainiha ba zai ci ba amma in bai san ta bi ainiha ba zai ci amma in ya san ta bi ainiha zai zama to kan cewar ya ci sadakar sa ne. amma in bai san ta bi ainiha ba to abin nan huwa laha sadaqa wa lana hadiya
idan akwai mushakka ko wace mushakka
Sai
Eh, idan ya san shi kaga kamar na sayyidina Umar ai ya san dokin wa bi ainihi na sai akan wannan gaskiya suna fitar akwai ah, mas'alar a me ce suke ce mata Ah, wato ah, wan- ah, akwai wani lafazi da suke faɗa masa a cikin qawaidul fiqhiyya shine a a ta'alluqil haram bi dhimmatayn ya zama to kan cewa ya rataye da zimma guda biyu kamar in aka fitar da abu kamar yanzu abinda aka haramta ma mutum daya to iyakarsa kenan ba za ta kai ya zuwa ga ɗayan ba shine kamar kudin riba an haramta ma shi mutumin da ya yi mu'amalar riba amma ba zai yi ta'addanci ya zuwa ga wata zimma ba wato ta'addil haram ila zimmatai ne to kamar irin wannan ne wanda ya ba da kyauta ba zai ci ba amma in ta dawo gare shi ta wata fuskar ba ta kyauta ba ta fuskar hadiya to idan ita ce bi ainiha ba zai ci ba amma ta fuskar ne ta fuskar karhanci amma idan ba idan ba ita ce bi ainiha ba to ba tare da wani istifsal ba istifsal ba zai iya cinta
akwai abin da ni na gani ya faɗan wana ne yana da arziki da ya tashi yin aure da yaran shi ma har ya haɗa da babban yaron ya gina musu da kusan iri ɗaya a buɗa bashin banki da ya biyo shi lokacin cell bank nan har gidan shi da yake ciki sai da banki suka saya to wannan yaron nashi shine ma ya bashi wannan gidan da ya bashi suka koma ciki a wannan ba komai ai kasan shi uba zai iya kyauta da zuriya ga ɗansa a yi tisa zai iya iya tisa na'am yaron gidan shi Dawai ya zafi shi kuɗi ma.
Yaransa ba ɗansa ba, wai yaransa mai masa hidima?
Ya zo ma ya zafi shi kuɗi a wani.
A wannan kyauta ya bashi. Kyauta ya bashi. Shi ne ya je wannan kyautar, wannan ya halatta. Ba zai zama to al'a'idu fi hibati ba. Na'am. Shi sa wannan ka'idar tana tana buƙatar duba aljanza. Kan cewa abinda mutum ya fitar ba zai dawo gare shi ba. Hibatin au bi sadaqatin au bi wane ne din wannan. ya kamata a duba ta sosai ba wai nan ta ɗari ba sai da uzuri ba inda ya canza hanyar dawowa ta fita da wato zimma ta canza shikenan ta halarta domin zimma ce daban shi wannan da ya zama cewar a ta je wajensa da sadaka sannan ya abinan ya sayar masa da ita wata mu'amala ce kuma daban ta sai na umar kamar yadda na ce saboda wannan saboda abin nan a waƙi alwaƙ layu ba wa layu ha to mu ci gaba da karatunmu na yau almasalatul khamisa mas'ala ta biyar wa amma tawqit wato iyakance lokaci na shafa a kan kofi to malaman fikihu a nan ma sun yi saɓani mu'aliku yana ganin wannan gairu mu'akkat wato babu wani tauƙiti wannan ita ce mashhuriyar riwaya wa huwal mashhur wasu sahihu min al amma akwai kauli na biyu da yace huwa mu'akkat akwai kauli na uku yace huwa mu'akkat lil hadiri dunal musafir وهو قول الليث والأوزاعي وروي عن ابن عمر saboda ka matabar malik ma fiye talatata akwa akwai koli guda uku shi sawa to wanci ake ta rigima wani lokaci abinda khalil ya faɗa za a ci shine matabar malik alhali kuwa in ka tsaya ka bincika ka koma za ka gama ganganu daban-daban a cikin mazhabar kusan kamar yadda ake samun sabani a sauran mazahib haka ma a cikin mazhabar na'am ya ce wanda ya sanya kufi yana shafa a kansu matsawar bai cire su ba ko kuma janaba ta same shi wato ba tare da wani iyaka ba in ma zai shekara ne da kufi a cikinsa sai wato babu taukiti a babu iyaka sai dai kawai in ya cire in ya cire to shine kuma ba zai shafa a kan kafar ba ko kuma in janaba ta same shi in janaba ta same shi dole ya cire imam abu hanifa da kuma ashafi wa a وعامة وعنيني وعامة وروي عن علي وروي عن ونقل عن ابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي زيد الأنصاري أن ذلك مؤقت تتفق كان شوى أن إياك شلوك شنشافا dalilin sabawarsu sabanin hadisai da suka zo akan wannan matsala wannan ku shine akwai hadisai guda uku da suka zo akan wannan na farkon su hadisan Ali ibn Abi Talib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwana guda uku da kuma walayalihin da kuma dararansu ga matafiyi kuma ya sanya rana ɗaya da wuni ɗaya lilmuqim ga mazaunin gida imam muslim ya fitar da wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi wasani na biyu hadisin ubay ibn imara cewa ya ce ya rasulallah zan yi shafa a kan kufi ya ce ka yi na yi shafa kwana ɗaya ya ce na'am ya ce da kwana biyu ma ya ce na'am ya ce wa talata da kwana uku ma ya ce na'am har sai da ya kai kwana bakwai sannan sai ya ce masa imsah ma badala ka yi shafa iyayen da iyayen da ya ya wato iyayen da ya ya bayyana gare ka Abu Dawud da Bahawi suka fitar da wannan hadisin haka zalika Ibn Majah da Al-Hakim da Ad-Darqutni ma a cikin isnadin sa akwai ittirab da jahalatul ruwa ولذلك ضعفه أكثر الكفار أبو زرعة وأحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان والأزدي والدار قطني وابن حزم والبيهقي بل نقل, بل نقل النووي الاتفاق على ضعفه وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات لكن الحاكم أخرجه في صحيحه كما سبق وقال إسناده مصري ولم ينسب واحد منه ولن ينسب واحد منهم إلى جرح كذلك قال فتعقبه الذهبي بأنه مجهول وتكلم على علله أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيحام فأجاب نعم والثالث حديث نؤكو حديث صفوان ابن عسال yace mun kasance a cikin wata tafiya sai aka umarce mu kada mu cire huffofinmu salatata ayyamin tsawon kwana uku walayaliyahum da kuma dararansu sai dai daga janaba amma amma amma daga bawali ko bacci ko ga'id wato mafhuminsa a ilaninsa kada mu wato fala kada mu cire to kaga sai ya ambaci tafiya kawai ya ambaci zaman gida ba saboda haka wannan ya nuna a ɗaya riwayar kenan wadda wadda a wadda aka rito daga malik duk da yake bai kawo wannan riwayar daga malik ba مؤقت للحاضر مؤقت للحاضر نعم للحاضر دون المسافر فأنا يعكس لك وأنا مؤقت للمسافر كنا أها قلت قلت أما حديث علي صحيح صحيح مسلم يرويته وأما حديث أبي عمارة أما حديث أبي بن إمارة فقال فيه أبو عمرو بن عبد البر أبو عمرو بن عبد البر يجي أكن وانا حديث إنه حديث لا يثبت حديث ني وانا بي إنجنتا با وليس له إسلام قائم باشي دا إسنادي ميكاكي معناه ثابت
ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديثان dan haka bai cancanta a wato a wato ai a a ce ya ci karo da hadisi a ci karo da shi da hadisin sayyidina Ali ba نعم. وأما حديث صفوان amma hadisin Safwan ibn Assal فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا to shi مسلم hadisi ne duk da yake Bukhari da Muslim ba- Bukhari bai fitar da shi ba wala Muslim فإنه قد صححه قوم من أهل العلم to a muta to malamai daga cikin ma- masana ilimin hadisi sun inganta shi a tirmidhi الترمذي وأبو محمد da abu muhammad ibn hazm duk sun inganta shi tirmidhi yace hasanun sahih wa naqala an al-bukhari annahu ahsanu shay'in fil bab wa sahahahu aidan al-khattabi wa ibn khuzaimah wa ibn hibban bi ikhrajihi ma lahu fi sahih wa huwa hadithun tawil mushtamilun ala masail fi fadl al-ilmi wa ghayrihi na'am وهو بظاهره معارض بدليل الخلاف لحديث أبي كحديث علي to shi kuma zahirinsa wato ya ci karo bi dalilin khitab me dalilin khitab mafhumul muhalafa mafhumul muhalafarsa ya ci karo da hadisin a- a- ubay kamar yadda ya ci karo da hadisin ali inda mafhumul muhalafa ya nuna kan cewar wanda yake zaune- zaman gida shi ba shi da lo- ba shi da tauqiti ko shi ko hadisin sayyidina ali ya ce yana da tauqiti hadisin kuma ubay a a hadisin ubay ya ce matafi yana da tauƙiti ko da yake wannan ba ba dalilul khitab bane mantuq ne to menene yadda ya saba ma hadisin u- wannan a, mu'aridun bi dalilul khitab li hadith a, li hadith ubay ta yaya saba ma hadisin ubay bin imara da dalilul khitab ya saba masa a, a, a, a mafhuminsa dalilul khitab na wannan hadisin shine a wato idan ba ana zaman gida ba babu taqidi da kwana uku babu tauhidi wannan shine mafhumul mukhalafa to ta ya saba ma hadisin ubai alal itlaq ne alal itlaq yayi itlaqin cewa babu tauhidi shi kuma wannan mafhuminsa akwai tauƙiti a a- a mafhuminsa babu tauƙiti ga mazaunin gida shine mafhuminsa mantuƙinsa shine ya saba ma hadisin ubay kun gane iskalin da da kun gane wannan iskalin maganarsa da cewa mu'aridun bi dalilil khitab hadisin sayyidina ali ne ya saba ma da mafhumul mukhalafa domin me mafhumul mukhalafa na hadisin safwan me mafhumul mukhalafa nasa me dalilul khitab na hadisin safwan idan ba tafiya kake ba babu taqidi da da kwanaki ko ba haka ba tunda ya ce in kun ya ce in muna tafiya mu shafa huffi kwana uku da dare uku saboda haka mafhumin sa in ba ma tafiya babu wannan taqidi ko shine dalilul khitab to kaga wannan ai ya ci karo da hadisin sayyidina ali na hadisin sai na ali cewa in muna in ba ma tafiya wato muna zaman gida an kayyade mana da kwana daya da yawmun wala yau to shi kuma ya ce babu kai kaga sun ci karo da juna ko ba haka ba to amma hadisin ubay ibn imara ya ta yaya wannan maf- dalilul khitab ya saba masa shi hadisin ubay ibn imara ya ce babu kai mutlaqan zaman gida ko ba zaman gida ba to kaga shi kuma mafhum dalilul khitab na hadisin safwan cewa babu kaidi a zaman gida kaga yayi yayi daidai da hadisin ubay ibn imar ko ba haka ba a mantukin sa ne ya saba ma hadisin ubay ibn imar a mantukin sa ne ya saba ma hadisin ubay ibn imar hada alladhi yadha amma dai ga abin da shi ya faɗa to wannan mahallin ta'ammul ba za a yanke ba irin maganganun malamai haka sai dai a ce fihi sai dai a ce ta'ammal ta'ammal la'allahu la'allahu la'allahu ghayr ghayr murad ko kuma la'allahu ghayr sahih na'am
وقد يحتمل أن يج- أن يجمع بينهما بأن يقال ina za fa inna dalil fa inna dalil kitab hadithu safwan غير معارض لحديث أبي وإنما عارض حديث علي وقد ي- نعم وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال za a iya zai iya ɗaukan fuskar cewa za a iya haɗa ma'anar hadisan bi an yi ƙala a ce إن حديث صفوان shi hadisin safwan
وحديث علي da hadisin ali خرج مخرج السؤال sun zo ne ta fuskar bayar da ta fuskar tambaya da aka yi an tauki akan lokaci shi yasa aka faɗa da tambayar mai tambaya hadisin safwan ya yi tambaya akan matafi sai aka amsa masa shi kuma hadisin sayyidina ali da mazauni da matafi suka yi tambaya aka amsa musu Aha.
وحديث أبي بن عمارة hadisin ubay ibn imara kuma نص في ترك التوحيد nassi ne akan barin tauhidi
لكن حديث أبي to wato sai a ce kaga kenan tunda wannan nassi ne wato al'aslin mas'ala babu tauhidi to amma waɗannan hadisai na Ali da na Sayyidina Ali da na Safwan tambaya aka sai aka yi musu sai aka ce to ku yi iya wannan saboda haka yayi tafsisi da wani hali ne muayyan amma hadisin Ubay ibn Imara shine wato nassi akan mas'alar babu tauhidi
a kan kula suka ce duk da an ba a fashi ana nema a masa gurbi ta wani shine to ai shi yasa shi ma da kansa kaga ga abin da yace wa hadithu ubay ibn imara a- yace walakin لكن حديث أبي sai dai hadisin ubay lam yathbut ba'du to bai ma inganta ba fa ala hadha على هذا dan haka abin a bisa wannan wajibi ne ai aiki da hadisan ali da safwan wa huwa al-azhar wa huwa al-azhar wannan kuma shine mafi bayani kuma a- a- aiki da hadisin sayyidina ali ya hada aiki da hadisin safwan ko ba haka ba Eh? kuma hadisin sayyidina ali mantukinsa ya saba ma mafhumin hadisin safwan idan aka samu sabani tsakanin mantuki da mafhumi wanne za a kaddama mantuk inda hadisin sayyidina ali ya bayyana cewar mazaunin gida yana da tauqiti yawmun wa layla amma hadisin safwan an fahimci cewar shi kaga ba bayyana waye ba fahimta akai an fahimci kan cewa mazaunin gida shi wato ba shi da subhanallah salamat an fahimci cewa mazaunin gida ba shi da tauƙiti ko ba haka ba to kaga kwajun da ga mantuki yaushe za a tsaya a yi mafi tun da yayin da aka yi shiru a kan wannan hadithin safwan ibn asad zai iya ɗaukan kan cewa an yi shiru a kansa saboda ba shi da tauƙiti ko kuma an yi shiru a kansa saboda ba maganarsa ake ba ko kuma an yi shiru a kansa saboda ba ba a kansa aka yi tambaya ba. duk saboda wayannan ihtimalat ne shi yasa mafhumi yake bari an fahimta eh
إلا أن دليل الخلاف فيه ما يعارضه yawa sai dai cewa dalilul khitab mafhumul muhalafa dinnan fihi ma a cikin hadisan guda biyu yu'ariduhu alqiyas qiyasi yana sabani da su wa huwa menene tau- menene qiyas التوكيد shine kasancewar tauqiti غير مؤثر في نقص الطهارة fi naqd at-tahara نقص الطهارة iyakan cewa lokaci ba shi da tasiri wajen warware sarki idan mutum ya kwana ya wuni alwalarsa ba ta kare ba sai a ce daga ya kwana ya wuni shi kenan dole sai ya sake dole ba zai yi safa akan kofi ba alƙiyas la ya ci domin ƙiyasi shi ne kan cewa idan kai alwala ba abin da zai warware ta sai na waƙi rubutu amma shi a nan an ƙara wani naƙir daban shi ne kan cewa lokaci to shi ne yake cewa ƙiyasi ya saba masa to alhali kuwa irin wannan shi ne su shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim suke rusa cewa hadisi shi ne yake tabbatar da asali kawai sai a ce ai wannan su ne na waƙi rubutu a wajen ku ko to hadisi ya kawo wani naƙir ko in hadisi ya riga ya tabbata shi kenan asali ne da kansa Eh. yasa da inda kaji an ce wa huwa a- kaji an an ce wa qiyasi ya saba ma hadith to kaje ka koma littafin ilamul muwaqqi na ibn al-qayyim zaka samu jawabi isasshe a nan. Oh, duk wani duk mas'ala da ake tsammanin cewar qiyasi ya saba ma hadisi to ya yi ya yi mata kace-kace ya rusa ta babu yadda za a yi baya yadda za a yi kiyasi ya saba ma hadisi sai dai idan kiyasin ba daidai ba ne ko kuma hadisin ba ingantacce ba ne a babu yadda za a yi kiyasi sahihi ya saba ma hadisi sahihi
الصلاة هي الأحداث li'annan nawaqid domin abubuwan da suke karya alwala su hiyal ahda sune wato al ahda sune abubuwan da suke warware sune hadasi kari to wannan ai kaga kaida ce da shine ya sako ko ba haka ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nawaqid hiyal ahda ba ya dai faɗi cewa an nawaqid hadath ya ce al hadath naqid ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kaga ya faɗa amma babu kasar a cikin wannan alkasar su shi ku cewa kasar yayi yace annawaqid hiya alahda wato babu wani naqid illa hada wani abin da yake kenan
المسألة السادسة almas na'am na imamu malik ya samu a abin da shi wannan ra'ayin nasa na cewa irin mafi shine hadisin ubay ibn umara din haka hadisin ubay shi bai za a fashi shi bai shi bai za a fashi ba wannan za a kafa hujja da shi amma kasancewar hadisin ya kai ga malik ko bai kai ga malik ba wannan wani abu ne daban Mm. ihtimal zai kai gare shi tunda hadisi isnadi ne musulmi saboda haka zai iya zama towa ya kai gare shi Ana- an sa ba ba wani mutum na sa.
المسألة السادسة almas'alatu sadisa mas'ala ta shida وأما شرط المسيح على الكفين amma sharaɗin shafa akan huffaini هو أن تكون رجلان طاهرتين shine kafafun guda biyu su zamanto masu sarki بدون الوضوء da sarki na alwala Wato, وذلك شيء متفق عليه wannan abu ne wanda yake mujma'un alayhi an yi jima'i a kansa إلا خلافا شاذا sai khilafi wanda yake shaz wato wanda yake ya rasi ma'ana alkhilafu shaz shine wanda yake an tabbatar da kuskurensa wato ya saba ma jama'ir na malamai
وقد روي عن ابن عن ابن القاسم عن مالك an ruwaito daga ibn al-qasim daga malik وذكره ابن zakarahu ibn lubaba ibn lubaba ya ambace shi المنتخب a cikin littafinsa al-muntaka muhammad ibn yahya ibn umar ibn lubaba littafinsa a a a yana daga cikin laisal ya sa ya- yana daga lit- a cikin zafansa a al-muntakaba ليس لأصحابه مثلها قال ابن حزم نعم وهو على مقاصد الشرع المسائل المدونة نعم وانما قال به اكثر في ثبوته في حديث البقيع abinda ya sa mafiya yawan malamai suka suka tafi a kansa li thubutihi fi hadith al-mughira saboda tabbatarsa a cikin hadisin mughira وغيره da waninsa اذا اراد ان wannan ya ce gaskiya da- rawa wa qadru wa qadr ruya an ibn al-qasim an malik yani wai wannan abinda ni na san cewar an ruwa wanda ake fa- yake faɗan wannan magana fa dawudu zahiri ne wannan ya ɗaya daga watakila yana daga cikin al'akwalu shaza a cikin bidayatul mushtahid inda ya kawo shi wani ya mana ta hakikin wannan da Allah Al- an ruwaito daga malik ɗin ibn al-qasim ya ruwaito daga malik cewa ba sharadi bane shafa akan hukki mutum ya zama to mai sarki Ku duba muntaka ta al-baji da mawahibul jalil na khalil sharhin khalil mawahibul jalil na habbab Mm, da kuma at-tawdih sharhin muftasar ibn al-hajib na khalil suna da cikin tafan da suke kula da riwaya daga malik daban-daban na'am al-muntaka sharhin muwatta na al-baji da kuma al- mawahibul jalil sharhin muftasar na al-habbab
ما يسمع من اوله cikin mudawwana a yana cikin mudawwana zai wahala ka samu a da kuma wannan wani ne na faɗa na uku a na'am at-tawdih eh na khalil at-tawdih at-tawdih na khalil tawdih a ala shi muktasar ibn al-hajj shi khalil ne muktasar ba yayi ta yayi at-tawdih على مختصر ابن الحاج نعم
اذا اراد ان ينزع الكف عنه
yayin da ya yayin da ya nufi ya cire kufi daga gare shi sallallahu alaihi wasallam
فقال دعهما sai ya ce da'ahuma kyale su فكما fa inni adkhaltu kuma tahiratayn domin nuna ni na sanya su alhali suna da ƙarfi wato suna da ƙarfi kafafun nawa zahirar da zahirar da ne
والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية
wal mukhalif wanda ya saba akan wannan matsalar shine Dawud shi ya dauke shi ala at-taharatul lughawiyya yace in dai kafar babu ana nufin kafar babu najasa shine ma'anar tahir eh fa in ya dakhaltu ma tahirataini ai wato tahirataini minan najasa sai dauki najasan akan najasatul khabath ba najasatul hadath ba yace ai na sa su kafafun babu babu babu babu babu najasa a ciki ya hau eh bayanin nasa ya hau ya hau to yanzu to alhamdulillah lauya gara da gaba ɗaka ka gani irin haka suke irin haka suke rikita alƙali to yanzu idan aka bayanin nasa ya hau a luga ya hau amma a shari'a ba
a kuma kuma ko a shari'a islahan ai za a iya cewa dama amma a shari'a idan aka ce wane yana da sarki dina ana nufin babu najasa a jikinsa kenan a a shari'a a shari'a eh wajen eh, fikihu ba a fikihu to ai fike hun biki ai shari'a A shari'a, eh, a shari'a.
Eh, a shari'a irin wata aka aka ce mutum yana da tsarki eh ma'ana babu hadisi a cikin yawwa saboda ka zai iya sallah dina to ai shine to yanzu shi shi abinda abinda aka ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san yanzu suna da sarki amma shi kuma sai ce a ba wannan sarkin yake nufi ba wato karfa kafa babu na tasa to shi yasa akan wannan suka dauki ka'ida idan lafazi ya zo a maganar shari'u to zaka dauke ta a urfin shari'u ba za ka dauke ta a ma'anar luga ba duk da yake ma'anar luga ita ce haƙiƙa to amma a zaurance na shari'a ta zama to majaz wannan shine dalilin da wannan shine dalilin da yasa a muka rinjayar da sharadin alwala wajen daukan alqur'ani Allah ya masta alqur'ana illa tahir wajen tahir dinnan mutane sai suka fassara shi akan cewa abinda ake nufi taharar imani musulmi eh, musulmi to idan ash-shari'u yace tahir yana nufin haka yana nufin musulmi a ofin shari'u idan ya ce tahir yana nufin alma'anahu shari'a ma'anarsa ta shari'a ɗahara daga hadar wadda za ta halatta wa mutum ya yi ibada saboda haka yayin da ya ce kada wani ya ɗauki alkur'ani sai wanda yake da tsarki ma'ana sai wanda yake da alwala wannan shi dalilin ishtiraɗin alwala a wajen ɗaukar musa duk wanda suka saba Allah ya ji gamayin jafar da muka yi musu da shi abinda ne masa ilsam kenan ya ce masa yanzu muna magana a cikin kitab a cikin a cikin abin nan zaurancin share me za mu kaddamar alhaƙiƙar shari'iyya ko ka alhaƙiƙar lugawiyya amma saboda saboda su shekul saboda su ibn hasan sun yi taron su yanda suke so akan wannan mas'alar saboda haka suka tafi aka tafi aka tafi aha a wasu dai su amma su jam- su fuqaha su fuqaha na zahiriya da suke raddin istidlali da wannan cewa suke laye masu ila al-mutahharun al-mutahharun sune malaiku saboda haka sune tunda suka fassara shi da kan cewa bi aidi safara kiramin barara Eh, saboda haka sune suke rike da shi saboda haka laye masu abinda suke ake nufi Allahul mahfuz illa al-mutahharun sune malaiku sai muka ce mun yadda ba wanda da wannan hadisin muke ba da wannan ayar muke kafa hujja ba mu hujjan mu da hadisin Amr bin Hazm Allah ya massa alqur'ana illa tahir a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta
a ina suka sa suka samu akan wannan hadisin na mubira cewa wajen sa wannan din ma sai ka gama alwalar ba za ka wanke kafa ɗaya ka sa ba eh saboda yaushe ne zaka ce kayi alwala yaushe ne zaka ce kafar tana da alwala mai sarki ce sai ka kama alwala ko ko zai iya yiwuwa alwala ta ta jizia mun yi wannan matsalar ko mun kawo ta har mun kawo maganar a cikin qawaidul fiqhiyya na malikiya mutum yana cikin alwala ya wanke fuska sai alwalarsa ta kare ya yi rihi to shikenan kawai a wa'ancan tun da ya riga ya wanke su sun samu alwalar sai kawai ci gaba da alwalarsa ko ko zai koma ne ya sake alwala ba zai gama komawa zai komawa zai
na ba ta ta jizi'a eh to tunda bata kammala ba saboda haka tunda bata kammala ba wannan karewar da ta yi ba ta da tasiri kenan bata karya ta ba eh نعم آه. da ke tun da ya laba wannan yau maganar nan da aka dangana da ibn al-qasim na ci gaba ku ci gaba
واختلف wa ikhtalafa al-fuqaha الفقهاء من هذا الباب min hadha al-bab malaman fiqh sun saba a wannan a cikin wannan babin فيما غسل رجليه akan wanda ya wanke kafafunsa ولبس خفيه sannan ya sanya kofofinsa ثم اتم وضوءه sannan ya cika alwalarsa هل يمسح عليهما to zai shafa a kansu yani har yushtaratu kamal al-tahara fi al-lubsi fi lubs al-khuffayn an sharadi ne sai an ci sai sai taharar ta cika sannan mutum zai safa akan kofi shine mas'ala ومن لم يرى ان الترتيب واجب wanda yake ganin tartibi wanda yake ganin wanda bai ga cewa tartibi wajibi bane وراى ان طهارته تصح kuma yana ganin cewa tsarki yana inganta لكل عضو da kowace gaba daga cikin gabobin alwala قبل ان تكون طهاره tun kafin ma daharar ta cika لجميع اعضائه ga dukkan gabobin قال بجواز ذلك to sai ya ce ya halatta shine wannan magana.
ورأى أن الترتيب واجب wanda kuma yana ke ganin tartibi wajibi ne وأنه لا تصح الطهارة da kuma la ta- la tasihhu taharatul udhu kuma yana ganin tsarkin gaba baya inganta إلا بعد طهارة جميع أعضاء a ba'i fahara sai bayan wato taha sai bayan tsarkin dukkanin gabobin gabobin da ake gabobin tahara لم يجد to ذلك ba zai har to shi zai ce wannan bai halatta ba
وفي القول الأول kauli na farko قال أبو حنيفة shine abinda Abu Hanifa ya tafi akai وفي القول الثاني kauli na biyu kuma قال الشافعي ومالك.
shine Imam Shafi'i da Ma- Malik suka tafi akai
إلا أن مالكا sai dai shi Malik لم يمنع لم يمنع ذلك من ba حيث bai hana wannan ta fuskar tartibi ba ba wai tartibi ne yasa ya ce ba za a yi haka ba وإنما منعه من جهة Sab- ya hana shi ne saboda yana gani أنه يرى أن الطهارة yana ganin cewa tsarki لا توجد للبدن baya kasancewa ga gaba إلا بعد كمال جميع الطهارة sai bayan cikar dukkan tsahara kamar yadda muka faɗin bata cikin matsala وقد قال عليه الصلاة والسلام da kuma almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وهما ذاكرتان wa huma tsahiratan kaga wa huma alhali suna masu tsarki fa akhbara عن الطهارة الشرعية sai ya ba da labari akan tsahara ta shari'a ba tsahara ta lugha ba wannan raddi akan dawudu zahiri في بعض الروايات المغيرة a cikin waɗansu riwayoyin mughira إذا أدخلت رجليك idan ka sanya kafafunka في الكفر a cikin huffi وهما ظاهرتان alhali suna masu tsarki فامسح عليهما to ka yi shafa a kansu
وعلى هذه الأصول a bisa waɗannan wato dalilai al'usul da bi ma'ana al'asul bi ma'ana dalil ya tafarra'ul jawab jawabi yake wato yake zamanto ake samun reshe nasa akan wanda ya saba ya sanya ɗaya daga cikin hukunsa guda biyu بعد أن غسل إحدى رجليه bayan ya wanke ɗayan kafafunsa guda biyu قبل أن يغسل الأخرى kafin ya wanke ɗayan فقال مالك maliku ya ce لا ينصر على الكفر to ba zai yi shafa akan hufin guda biyu ba لأنه لا يسقط الكفر domin shi ya shi ya zamanto mai sanya hufi ne qabla tamami tahara kafin cikar sarki وهو قول الشافعي wannan kuma shine kaulin Shafi'i da Ahmad da Ishaq ibn Rahuya وقال أبو حنيفة Abu Hanifa yace والثوري da Imam Thauri
والبر- والبري wal Muzani ne ina gani da Muzani آه. al Marri al Murri al Mizzi nan yace huwa Junadah bin Muhammad bin Yahbi Abi Yahya al Murri al Dimashqi مفتي دمشق حدث عن ابن عيينة وعنه البخاري في بعض تعاليف أبو حاتم كناه البخاري أبا عبد الله وذكره أبو زرعة الدمشقي في المفتين بدمشق سير أعلام النبلاء المري أمم. والطبري دا إب- أبو ابن جرير وداود أبو جعفر وداود الظاهري يجوز له المسح سكتي يجوز له المس يا هلتي شافا
وبه قال جماعة من أصحاب مالك da wannan ne jama'a daga cikin sahabban malik suka tafi a kai daga cikinsu akwai mutarrif ibn abdullah ibn shekir وغيره daga cikin madaniyin da waninsa وكلهم أجمعوا wa kulluhum ajma'u dukkaninsu sun yi ijma'i أنه لو لم- لو نزع الخف الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية dukkaninsu sun yi ijma'i cewa launa za al-murri al- eh, al-murri الدمشقي مفتي دمشق جنادة بن محمد بن أبي يحيى حدث عن يحيى ابن حمزة وجرول ابن حنفل ابن خنفل وعبد الحميد ابن أبي العشرين وسفيان ابن عيينة وعيسى ابن يونس وبقية وعدة وعنه البخاري في بعض تواليفه وهشام ابن عمار ذكره أبو زرعة الدمشقي في المفتين بدمشق قال ابن ماكون له غرائب مات سنة 26 و200 wanda sa daga cikin irin mujtahidin nan da ba a san mazhabar su ba daga baya na'am وكلهم أجمعوا أن wa kulluhum ajma'u dukkanin su sun hadu annahu لو نزع الخف الأول da zai cire hufin na farko بعد غسل الرجل الثانية bayan ya sanya gafa bayan ya wanke kafa ta biyu ثم لبسها sannan ya sanya sa ya sanya shi جاز له المسح zai iya shafa ko eh mun yi magana ya wanke kafarsa daya sai ya shafa sai ya sa ta dama ko sai ya wanke kafar hagu sai ya sa na hagu to in yana so ya shafa to kaga a nan wajen jumhur sun ce ba zai iya shafa ba saboda bai cika tsarki ba to me zai yi ya zai yi dabarar ma- da- dabarar fuqaha hiyal fuqaha musa ya zai yi a a tsaya musa bai faɗa dabarar fuqaha muke so irin wayo na fakiri
zan cire sun ne da su eh sai ya cire ta dama ya mayar da ita ko tunda ita hagu ya riga ya sa bayan ya cika alwala amma ta dama ya sa ta bayan bai cika alwala ba. to in ya cire ta dama ya sake mayar da ita kenan sai ya shafa eh Lo- domin lokacin alwala ta cika zai iya yin shafa wannan shine al shine zaurancen fuqaha al-ghazul fuqaha na'am akan me sabanin abu hanifa da imam malik ai shine to wanne zaka rinjayar
wanda ya ran mashahuran abin nan jamhur Mm.
maliku da shafi'i da ahmad da ishaq Don sun gane ta nemo sun murri da kyar maka gano da
to amma shi ma ai ba su kaɗai ba ne ga tsabari ga dawudin zahiri eh, ga mubarri ibn abdullahi ibn shakir daga cikin malaman mazhabar malik wato as-sahih inda ta fuskar dalili ne inda ta fuskar dalili ne a dalili yana ga kaulin jumhur tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ko kuma wa huma tahiratan alhali suna da sarki ba a sifanta gaba da alwala sai an cika alwala ba za a ce mutum yana da sarki ba alhali juz'i ne kawai yake da shi dan ba shi da ma'ana saboda shari'a ba ta zo mana da tsarki ba illa cikakken tsarki idan mutum ya yi alwala bai gama ba ba zai iya sallah ba ba yadda za a yi sallah ba ba ta da ma'anar yin sallah kuma a ba zai yi alwala ba ya juz'in alwala ya je ya ta harkarsa sannan ya dawo ya ce bari ya ƙarasa wannan ma abin nan idan dai har ya zamanto dukkaninsu sun yi ittifaki akan cewa aka samu tsulul fasl kamar mutum da safe ya alwala zuwa wanke fuska sai da azhar ya zo ya fara daga hannu ya wanke kafa wannan bil ijma wannan ba alwala ba wasa yake to tunda ku shari'a haka ta zo da ma'anar sarki to ba yadda za a kace sarki yana ta jizia to kuma abinda imam abu hanifa da sauransu suka ce su sun gina shi ne akan sarki yana ta jizia za a iya rarraba shi to in ku za a iya rarraba mu kuma ga shi mun tabbatar da kan shi abinda ba shi da ma'ana a ce zargi za a iya rarraba shi don haka ƙaunin jimhur shi ne mafi rinjaye na yana da to shin yana daga cikin sharaɗin shafa akan hufi Allah ya kuna alakai ya zamanto ba akan wani hufin ba wato kana da hufi sai ka sa wani hufi za ka iya shafa a kan nasaba daga maliku akwai ƙauli guda biyu sababin saɓani a kan wannan shin kamar yadda tsarkin ƙafar yake komawa ya zuwa ga hufi idan aka shafa shi idan hufi ya rufe shi to haka nan ma tsaharar huffi na ƙasa take intiƙali ta tafiya zuwa ga huffi na sama faman shabbaha naqlata thaniya bil ula wanda wanda afwan eh fa hal tantaklu taharat al khuffi al asfal al wajiba shin to tsarkin huffi na farko na ƙasa wanda yake shine wajibi dan shine rufe kafa shi ma yana intikali ya tafi ya zuwa ga huffi na sama shine matsalar na wanda ya kamanta shafa wanda ya kamanta tashin a annaqlatu thaniya bil ula yadda wato ta biyun take yadda wato a ike tashi daga huffi na ƙasa zuwa na sama to kamar yadda yake tasowa ne bil ula shine tasowa daga kafa zuwa huffi na farko a jazar masu alhufin ala sai ce to za a iya shafa a kan hufi na sama wanda kuma bai kamantar bai sanya su sun zama to kama ɗaya ba wa zahara lahul farq bambanci ya bayyana a gare shi ba zai halatta wannan ba to amma wani bambanci za a iya ya bambanci sai dai dai ma'ana sun suturce kafa shi kansa hufin idan aka yi shi ribi-ribi fayin kauri sai ce ba za a shafa a kansa ba eh ɗaya ne to amma ma'anar guda biyu ne ko ba kama tunda waye zai sanya hufi biyu ko uku kun banda mai bukatar mai bukatar jindini saboda gudun sanyi kuma haka ma'anar ta safi ya zo eh za mu zo kanta ita ma akwai matsalar almasu alal imama ya sa safa ya sa kubashu idan kubashu ya rufe mahallin farin idan ya rufe mahallin farilla ba sai ya shafa a kansa amma bai rufe mahallin farilla ba sai ya cire ya shafa a kansa ba amma irin idan irin safan idan irin boot din nan ne kamar na sojoji wanda ya daure shi ya kaga ya rufe mahallin farilla to nan za su iya shafa a kai yawanci dama haka suka yi yan sandan saudiya duk sun yi musu fatawa akan wannan haka suke yi su shafa a kai duk da ne na shi ma zai iya rufe mahallin farilla asabar da lahadi ne asabar da lahadi ko asabar da lahadi asabar da lahadi saboda haka sai sai mu ga malam gora ma karatun dare sai ya zo ya yi a littafin sa na tarbiyya ran asabar da lahadi muna da ban maja za mu je gwangwani da bukari da gombe gombe oh okay. نعم أعرفه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك